أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran a cikin shirin san safiyar yau Lahadi. Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan za mu gabatar muku. Da farko dai, kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin bayan labarai wanda muka saba gabatar muku. Daga shi kuwa sai shirin na wato ko kun san kamar yadda muka saba Abdullahi Salo ga ne zai gabatar. bayan shi sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau daga shi kuwa sai shirin nan na hasken nahajul balaga da fatan masu saurari su ta da mu kuma za su daɗin shirin yanzu sai a gyara zama domin kuma mu riga mun shirya tsaf domin kawo muku cikakkun labaran duniya da dumi su wanda zo muku daga nan rediyo Tehran. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran za ta iya shawo kan duk wani takunkumi da aka sanya mata, amma ba za ta miƙa wuya ba. Matatar mai ta dangote ta kawo ƙarshen dogayen layi da aka daɗe ana yi na mai a Najeriya cikin shekaru hamsin. Isra'ila ta kaddamar da shirin kula da iko da wasu yankuna a gabar yammacin kogin Jordan. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran za ta iya shawo kan duk wani takunkumi da aka sanya mata, amma ba za ta miƙa wuya ba. Shugaban ƙasar Iran Mas'ud Pezeshkian ya bayyana cewa Iran ba za ta miƙa wuya ga bukatun da suka wuce kima ba. kuma ta iya shawo kan duk wani takunkumi da aka kaba mata. Shugaban ya faɗa hakan ne a wajen bikin karrama 'yan ƙasar da suka samu lambobin yabo a gasar Olympics ta kimiyya ta duniya. Bayan da kwamitin tsaro na Masar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin dawo da takunkumi da ke da alaƙa da shirinta na nukiliya. Haka zalika shugaban ƙasar ya ce maƙiya suna iya kai hari kan sakamako na binciken fasaha da aka yi amma ƙwararru da masana ilimin kimiyya wanda suka samar da waɗannan na'urorin su ne haƙiƙanin gaskiyar dukiya ga ƙasarmu don haka ƙasashen yamma ba su iya hana iran ci gaba ba matatar mai ta dangote ta kawo ƙarshen dogayen layin mai na shekaru hamsin a najeriya shugaban shugaba kuma babban jami'in gudanarwa na mahatar man Dangote, Aliko Dangote, ya bayyana cewa tun bayan fara samar da man fetur a shekara guda da ta gabata. Matsalar dogayen layin man fetur da ta shafe shekaru hamsin ana fama da ita ta zama tarihi. A lokacin wani taron bita da aka gudanar don murnar cika shekara ɗaya, tun bayan ƙaddamar da samar da man fetur daga masana'antar da ke samar da ganga dubu ɗari shida hamsin a kowace rana. Dangote ya jaddada cewa 'yan Najeriya sun sha fama dogayen layi mai yawa tun daga shekara ta dubu biyar, amma a wannan matsalar ta fara zuwa ƙarshe tun lokacin da masana'antar ta fara aiki a ranar uku ga watan Satumba na shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu. Dangote ya yi da ƙalubale ya dama da masana'antar ta fuskanta tun lokacin kafuwarta inda ya jaddada cewa na kamfanin wani ci gaba tallafawa Najeriya da Afirka baki ɗaya. Hanyar da muka bi na ba da ƙalubale, wato hanyar da muka bi na da ƙalubale saboda mun yi niyyar sauya tsarin downstream a Najeriya. Wasu na ganin mun ci gaba da wato guminsu ko kuma muna ci gaba da guminsu. wanda hakan ba gaskiya ba ne abin da muka yi shine sanya ƙasarmu a wato nahiyar mu a abin alfahari isra'ila ta ƙaddamar da shirin ikon kula da wasu yankuna a gabar yammacin kogin jordan rotanni sun bayyana cewa gwamnatin sahiyuniya ta ƙaddamar da shirin mamaye wasu sabbin yankuna a kusa da birnin kudus inda ta mamaye yankuna guda uku kuma ta buƙaci falasɗinawa neman izini kafin su shiga gidajensu. Wannan mataki ya canza a ƙa'idar mallakar ƙasa bayan da Isra'ila ta ke ƙoƙarin ƙwace iko da muhimman wurare a gabar yammacin kogin Jordan, wanda hakan zai illa sosai ga yiwuwar samuwar ƙasar Falasɗinu mai cin gashin kai. A nasu ɓangaren hukumomin Falasɗinawa sun da wannan mataki, kuma sun bayyana shi a matsayin mataki mai muhimmanci wajen haɗe birnin Kudus da sauran yankunan Falasɗinawa, kuma sun bayyana wannan mataki a matsayin take haƙoƙin al'ummar Falasɗinu. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo BUH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla yanzu kuma labaran za su ci gaba. Kasar Pakistan ta ce yarjejeniyar tsaro da sulhu ko kuma yarjejeniyar tsaro da suka kulla da Saudiya kamar kawancen tsaro na NATO ne. Rahotanni daga Islamabad sun nuna cewa gwamnatin kasar tana kwatanta yarjejeniyar tsaro da ta kula da kasar Saudiya da irin wanda ke tsakanin dakarun tsaron kasashen Turai da kuma kungiyar tsaro ta NATO. Kasashen Saudiya da Pakistan sun rataba hannu kan yarjejeniya ta tsaro tsakanin su a wata ganawa da aka yi. tsakanin Prime Minister shahabas Sharif na Pakistan da takwaransa na ƙasar Saudiya Muhammad bin Salman a birnin riyad an Laraba ta gabata inda suka kirata da yarjejeniya kan dabarun ƙasa. Musaddik ya faɗi cewa yarjejeniyar ba ta barazana ga kowa kuma ba ta gayyaci wani koko ba ta gayyaci wani ya kaiwa kowa hari ba, amma kamar idan wata ƙasa da ke cikin ƙungiyar ƙawance ta NATO a kai mata hari to kamar an kai ma dukkan mambobin hari ne za su motsa wannan mataki ya zo ne bayan harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa ƙasar jagorin ƙungiyar hamas a ƙasar qatar to da ƙarshe za ku ci cewa isra'ila ta kai hari da jirgi mara matuƙi kan wata mota a kudancin labanan gwamnatin yahudan sahayuniya ta kaddamar da hari da makami mai linzami ko kuma da makami mai linzami kan wata motar hawa a layin nabatiya marjiyun da ke yankin kardali a kudancin labanan a ci gaba da keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tun a ranar 27 ga watan nuwamba na shekara ta 2024 wannan hari wani bangare ne na keta yarjejeniya da bangarorin biyu suka cimma da hankan ya jawo mutuwar ɗaruruwan mutane kuma ya ƙara jawo zaman ɗarɗar a yankunan da ke iyakar ƙasar da kuma haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Rahotanni da kafin yaɗa labarai na ƙasar Labanan suka fitar ya nuna cewa waɗannan hare-haren wani nau'i ne na keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakaninsu da kuma ci gaba da wuce goma da iri a yankin. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan yanzu kuma sai a saurari shirinmu na gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin kasashen yamma na sake ɗorawa jumhuriyar musulunci ta Iran kuma tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya a kanta kafin yarjejeniyar JCPOA ta shekara ta 2015 wanda ni tahir amin zan karanta. Da farko tun bayan kafa jumhuriyar musulunci ta Iran shekaru fiye da 45 da suka gabata kasashen yamma musamman Amurka suka shiga rigima da ƙasar iran na farko saboda abin da ta rasa daga iran a zamanin sha a wawurar arzikin ƙasar da kuma wato bautar da mutanen ƙasar wanda ya karanta tarihin ƙasar iran a zamanin sarakunan pahlawi wato zai san irin gwagwarmayar da mutanen ƙasar suka yi da turawa musamman ƙasar ingila kan cutar da ƙasar ko kuma dai mutanen ƙasar da suka yi kuma suke ta yi har zuwa lokacin samun nasarar junjiya hali musulunci a kasar shekarar 1979 don haka tun lokacin ne dai manya-manyan kasashen yamma suka fara dora wa juruwar musulunci ta iran takunkuma tattalin arziki daban-daban don hana ta ci gaba da kuma kawo ƙarshen ta takunkuma tattalin arzikin da mafi muni wanda waɗannan kasashen yamma suka dora wa ƙasar sun hada da hana ta sayar da ɗanyen man fetur na kasar da kuma takunkuman banki don hana ta cinikayya da kasashen duniya kuma tun lokacin ne da kasar iran take fama da wa'annan takunkuman tattalin arziki kuma take neman kauce masu da kuma buɗewa kanta wasu hanyoyin samun kuɗaɗe da kuma tafiyar da harkar kasuwanci da wasu kasashen duniya amma daga baya dai kasashen sun fahimci cewa takunkuman tattalin arziki mafi muni da suka dora jumhuriyar musulunci ta iran duk da cewa sun yi tasiri akan mutanen kasar amma kuma ba su hana ta ci gaba a cikin al'amura da dama a cikin kasar ba musamman a bangaren da ya shafi ilimi da kuma da kuma makaman kare kai wannan abu ya fi tsorata su da jumhuriyar musulunci ta iran a bangaren ilimi kuma kwarewarta da kuma ilimin fasahar makamashin nukiliya wanda take da shi ya kai ga ta kama kafa ko kuma ta wuce wasu kasashen yamma a fannonin ilimin fasahar nikiliya da kuma kawo ci gaba a cikin jimhuriyar musulunci ta iran saboda idan sun barta za ta kwace masu mutane a duniya nan gaba za ta kai matsayin da ba za su iya da ita ba don idan za ta sami irin ci gaban da ta samu a cikin takunkuman tattalin arziki mafi muni to idan an cire wa'annan takunkuman fa to sai abin da hali ya yi a nan ne suka kawo batun shirin makamashin nukiliya na iran wanda gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran take bunƙasawa na farko iran ta tada cibiyar makamashin nukiliya na samar da magunguna da ke jami'ar tehran sannan ta kammala aikin cibiyar ba da wutar lantarki na bohshar wacce a halin yanzu take ba da wutan lantarki mai karfin megawatt dubu guda da kuma cibiyar bincike na fasahar nukiliya ta isfahan da natans da kuma fordo wa'anda su sabbi ne aka gina su suke kuma samar da ci gaba mai yawa a kowace shekara a ɓangarorin ilimi da rayuwa banda wannan akwai fasahar nano bangaren ilimin likitanci sannan sun samar da kashi fiye da 90 cikin ɗari na magungunan da suke bukata a cikin gida sannan fiye da kashi 90 cikin ɗari na mutanen ƙasar iran sun iya rubutu da karatu wanda ya nuna cewa ta wuce wasu manya-manyan ƙasashen duniya a cikin wasu daga cikin wannan fannonin ilimi amma sun matsa mata lamba sai da ta kulle yarjejeniya ta musamman kan shirinta na makamashi nukiliya wanda aka fi saninta da jcpoa a shekara ta 2015 a lokacin da obama yake shugabancin ƙasar amurka jcpoa wacce aka kulla ta tare da kasashe biyar a hada da daya wato amurka birtaniya da faransa haɗe da china da rasha da kuma jamus su suka sanya mata hannu daga baya majalisar ɗinkin duniya ta kafa ƙuduri don goya mata baya wannan ya ba iran damar sarrafa makamashin nukiliya tare da kula na hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea jcpoa dai ta fara aiki a shekarar ta 2015 amma sai sabon shugaban ƙasar amurka wato donald trump ya fice daga ita a shekara ta 2018 sannan kasashen turai suka ƙi aiwatar da alkawalin da suka ɗauka a cikin yarjejeniyar ta jcpoa bayan haka trump ya sake dawowa karo na biyu ya ce sai iran ta dakatar da ta tace makamashin uranium kwata-kwata ko kuma a yaƙe ta iran ta yadda ta tattauna da amurka akan al'amarin amma sai hamdi kasar isra'ila da kuma amurka suka farwa kasar iran da yaƙi suka yi ƙoƙarin lalata wa'annan cibiyoyi na makamashin nukiliya musamman na isfahan natanz da kuma fordo kamar da suka faɗa su lalata cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar guda uku amma suka kasa yin hakan sannan ne ƙasashen turai suka ce aito kuma tattalin arzikin da aka ɗauke wa jumhuriyar musulunci ta iran saboda yarjejeniyar jcpoa za su sake dawo da su a nan ne jimura musulunci ta iran ta ce idan sun maida takunkuman tattalin arziki to ita ma za ta dakatar da aiki da hukumar iaea e mai kula da shirinta na makamashin nukiliya daga ranar da suka dawo da wa'annan takunkuman wato a ranar 28 ga watan satumba da muke ciki shugaban kasar iran dai masud pezeshkian ya ce iran ba za ta taba mika kai ga bukatun kasashen turai da kuma amurka ba sannan dr alarijani sakataren majalisar koli ta kasar iran ya ce idan sun maida wa'annan takunkuman to iran za ta fice daga hukumar iaea e mai kula da al'amuran nukiliya na ƙasar iran sai kuma mu ga yadda za su tabbatar da wa'annan takunkuman tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu sauraronmu mu Assalamu alaikum. Yau Lahadi, 21 ga watan Satumban shekara ta 2025, wanda ya daidai da 28 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1447 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 116 da suka gabata a ranar irin ta yau, 21 ga watan Satumba na shekara ta 1409, aka haifi Dr. Kwame Nkrumah, shugaban kasar Ghana na farko. wanda ya jagoranci mutanen kasar zuwa ga samun yancin kai daga hannun turawan mulkin mallaka na birtaniya dr kwame nkrumah ya kafa jam'iyyar ghana national party sana kuma a shekara ta 1951 ya zama firaministan kasar ghana na farko bayan zaben gama gari wanda aka gudanar a kasar da haka kuma ya ci gaba da gwagwarmaya da turawan ingila har sai da kasar ghana ta samu yancin kanta a shekara ta 1957 a lokacin mulkinsa sojin kasar ta ghana dai sun yi yunkurin yi masa juyin mulki a lokuta daban-daban amma ba su samu nasarar yin hakan ba sai dai a shekara ta 1966 a lokacin da joseph ankara ya jagoranci juyin mulki wanda ya kifar da gwamnatin kwame nkurma a lokacin da yake ziyara a kasar china lokacin da suka samu nasarar kawo ƙarshen sa nkurma ya taimaka wajen kafa ƙungiyar kasashen 'yan mu ta non-aligned movement sannan kuma ya taimaka matuƙa da kuma ba da gudunmawa wajen kafa ƙungiyar kasashen afirka ta oeu wadda ta zama tare afirka daga bisani wato au kwamin kurma ya rasu a shekara ta 1972 a kasar romania masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan satumban shekara ta 1994 majalisar dokokin kasar faransa ta kafa dokar hana mata 'yan makaranta sanya hijabin musulunci a makarantu faransa ta kafa wannan dokan ne duk da cewa dai hakan ya yi hannun riga da abin da yake rubuce a cikin kundin tsarin mulkin kasar wanda bai wa kowa da kowa dama a kasar ya aikata addinin sa daidai da fahimtarsa ba tare da wani yana da haƙƙin hana shi ba matukar dai ba zai cutar da jama'a ba amma duk da haka an ƙara faɗaɗa wannan doka wadda ta saba wa kundin tsarin mulkin kasar ta faransa inda ta haɗa har da kasuwanni da kuma wurare na taro jama'a. masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau saddam hussein tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar iraki ya kaddamar da yaki akan kasar iran saddam ya fara kai hare-hare ne akan garuruwa daban-daban da kuma ƙauyuka da ke kan iyakar iran da iraki a lokacin sannan kuma ya kashe ɗaruruwan mata da ƙananan yara a cikin waɗannan garuruwa kafin daga bisani kuma ya fara harba manyan makamai zuwa cikin manyan birane saddam hussein ya fara kaddamar da hari akan kasar iran ne bayan samun tabbaci da kasashen turai musamman ma dai amurka da sauran kasashe masu mara masa baya a lokacin akan cewa zai samu cikakken goyon bayan bayansu da taimakon su na makamai da kuma kudade da kuma goyon baya na siyasa sai kuma a kasashen turai suka ba shi dukkanin abin da yake bukata domin share kasar iran kamar yadda kuma wasu kasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya suka bai wa saddam hussein din taimako makudan kudade da kuma kayayyakin aiki sannan kuma ya samu biliyan daloli daga masarautu na saudiya da kuma kuwait a matsayin gudunmarsu. duk da cewa dai lamarin ya faru ne a shekara ɗaya bayan juyin juhalin musulunci da aka yi a kasar iran amma da karen kare juyin juhali na kasar iran ɗin sun kwashe tsawon shekaru takwas a jere suna fafatawa da sojin saddam hussein da ƙarshe dai an kawo ƙarshen wannan yaƙi bayan da majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da hudu 34 suka gabata a ranar irin ta yau 21 ga watan satumban shekara ta 1991 armenia ta sami yancin kanta daga tsohon tarayyar soviet kuma wannan rana tana a matsayin ranar kasa a kasa armenia kasar ta armenia ta kasance wurin da ke fama da rikice-rikice a tsakanin gwamnatocin iran da daular usmaniya na tsawon shekaru aro-aro har zuwa lokacin da ta ayyana yancin kai a shekara ta 1918 bayan juyin juhalin gurguzu da ya auku a tarayyar soviet amma wannan yanci bai daɗe ba sai kuma kasa armenia ta koma karkashin tarayyar soviet bayan shekaru biyu armenia tana ɗaya daga cikin jamhuri na tarayyar soviet har zuwa farkon abubuwan da suka faru a shekara ta 1980 to sai dai kuma a farkon shekarun 1990 sama da kashi 90 cikin 100 na al'ummar kasar ne sa ka da ƙuri'ar neman 'yancin kasar su da kuma ficewa daga cikin tarayyar soviet da haka a ranar 21 ga watan satumban shekara ta 1991 aka ayyana 'yancin kai a ƙasar armenia wannan kasa dai tana cikin yammacin asiya sannan kuma tana yankin caucasus wanda kuma take da faɗin kasa kilomita murabba'i dubu talatin kuma tana iyaka da kasashen iran azerbaijan turkiya da kuma georgia al'ummar ƙasar armenia yawansu ya kai miliyan uku da rabi sannan kuma yawancinsu mabiya addinin kirista ne kuma suna magana ne da yaren armenia babban birnin ƙasar dai shine yaraban sannan kuma kuɗinsu shine drum kuma manyan garuruwan ƙasar dai su ne bandazor da kuma guimari tsarin siyasa a ƙasar armenia dai shine tsari na jamhuriya mai jam'iyyu da yawa da kuma majalisar dokoki bayan an yi yancin kai a jamhuriyar ta armenia ban ɓallewa daga tarayyar soviet armenia ta yi da awar mallakar yankin karabakh wanda kuma hakan ya haifar da rashin fahimtar juna da yaƙi mai tsanani tsakaninta da azerbaijan wannan yakin dai ya sanadiyar mutuwar mutane akalla dubu talatin da biyar sannan kuma ya kai ga yarjejeniya ta zagaita buɗe wuta a ƙarshe dai bayan shekaru 30 yankin karabakh ya koma ƙarƙashin ikon jamhuriyar azerbaijan Bismillahirrahmanirrahim. assalamu alaikum masu sauraro mu da haka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wa'anda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu ji ra'ayi masana gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da taron kasashen musulmi ta kungiyar oic na gaggawa wanda aka gudanar a birnin doha na kasar qatar a ranar litinin da ta gabata da jawabin bayan taro har ila yau da matsayin jimhuriyar musulunci ta iran dangane da jawabin bayan taron wanda ni tahir amin zan karanta a ranar litinin 15 ga watan satumban da muke ciki ne dai ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic ta gudanar da taron gaggawa a birnin doha na ƙasar qatar don tattauna dangane da hare-haren da hamshe ƙasar isra'ila ta kai a kan shugabannin ƙungiyar hamas a birnin doha na ƙasar ta qatar a daidai lokacin da suke tattauna wata shawara ta tsagaita buɗewa juna wuta a gaza inda suka kashe mutane biyar amma ba su sami damar kashe shugabannin ƙungiyar ta hamas ba waɗannan hare-hare dai suna zuwa ne a daidai lokacin da benjamin netanyahu firaministan ƙasar isra'ila yake ba da sanarwar cewa a shirye yake ya kafa abin da ya kira isra'ila babba wanda ya hada da kasashen lebanon syria masar iraki saudiya da kuma wasu daga cikin kasashen laraba na yankin tekun farisa a taron na doha dai mafi yawan shugabannin kasashen kungiyar sun halarci taron sun kuma gabatar da jawabai sai dai sun sami bambance-bambance a ra'ayin yadda za su wa lamarin don haka bayan taron an fitar da jawabin bayan taro wanda ya tattauna saɓanin da ƙasashen suka samu a lokacin taron don haka ne a ranar talata da ta gabata gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana wasu abubuwa wa'anda ta amince da su ba a jawabin bayan taro na musamman na kungiyar kasashen musulmi ta oic a birnin doha na ƙasar qatar a ranar litinin sannan ta ƙara tabbatar da goyon bayanta ga gwagwarmayar da falasinawa suke yi da hamfi ƙasar isra'ila don ƙwatar ƙasarsu da ta mamaye a cikin wani bayanin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta fitar a ranar laraba jamhuriyar musulunci ta iran tana kara jaddada goyon bayanta ga al'ummar falastino kuma tana kara jaddada yin allah wade da kisan kiyashin da hamsin isra'ila take kaiwa a kan gaza da kuma sauran yankunan falastinawa da ta mamaye kuma tana gode wa mutanen ƙasar iran dangane da goyon bayan da suke bawa falastinawa a gwagwarmayan da suke yi na tsawon shekaru kimanin hamsin da suka gabata dangane da shawarorin da aka gabatar a taron kungiyar oic na doha kuma iran tana godiya ga kasashen musulmi da wa'anda ba musulmi ba wa'anda suka gabatar da shawarwari don warware rikicin falasɗinawa da amshi kasar isra'ila daga ciki hadda new york declaration ko kuma shelan birnin new york ta samar da kasashe biyu wanda kasashen saudiya da faransa suke jagoranta amma jumhuriyar musulunci ta iran tana ganin kafa kasashe biyu ba zai iya warware rikicin ba saboda da farko tana ganin gudanar da zaben raba gardama a kasar wanda zai hada da dukkanin falastinawa a ko'ina suke a ciki da wajen ƙasar falastino don su zaɓa wa kansu irin tsarin gwamnati da suke so su tafiyar da shi a tsarin demokuraɗiyya iran tana ganin samar da ƙasar falastinu a dukkan faɗin ƙasar ce take da dukkan birnin kudus a matsayin babban birninta ita ce mafita cikakken bayanin wannan al'amura suna cikin bayanai wanda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta bayyana kamar haka jamhuriyar musulunci ta iran tana ganin samar da mafita ga rikicin falastinawa da kuma yahudawan sayoniya 'yan mamaya ita ce kafa ƙasar falastinu mai faɗi daga tekun mediterranean zuwa kogin jordan kuma su bi tsarin demokradiyya inda falastinawa waɗanda suke cikin ƙasarsu da kuma waɗanda suke wajen ƙasar za su haɗu su zaɓi irin tsarin da suke ganin ya dace da ƙasarsu jimhuriyar musulunci ta iran bata amince da samuwar hamshe kasar isra'ila a matsayin ƙasa kan ƙasar falastinu da ta mamaye ba don haka a bayanin da jimura musulunci ta iran ta fitar bayan bayanin bayan taro na ƙungiyar oic da farko tana mutunta jawabin bayan taron da ƙasashen larabawa da kuma musulmi suka fitar bayan tattaunawa kan batun hare-haren da hamshe kasar isra'ila ta kai kan birnin doha na kasar qatar amma tawagar jumhuriyar musulunci ta iran tana son ta yi wannan ƙarin bayani dangane da matsayinta kan wasu al'amura da dama da suka zo cikin jawabin bayan taron da farko dai jumhuriyar musulunci ta iran tana jaddada goyon bayanta ga falasinawa a gwagwarman da suke da kasar isra'ila irin goyon bayan da babu ja da baya a kansa sannan tana ƙara yin allah wadai da hare-haren da hanci kasar isra'ila take kaiwa kan falastinawa da kuma sauran kasashen larabawa a yankin goyon bayan jihuran musulunci ta iran da mutanen kasar iran suke bawa falastinawa ba zai taba rauni ba har zuwa nasara idan allah ya yadda amma duk da haka akwai wasu al'amura wa'anda suka zo cikin wannan jawabin bayan taron wanda bata yadda da su ba ko kuma dai tana da wasu ra'ayi dangane da su daga ciki dangane da hanyar warware rikicin falastinawa da wa'anda suka mamaye ƙasarsu ƙasashe da dama sun bayyana ra'ayinsu daga ciki hadda new york declaration ko kuma dai aiwatar da shirin ƙasashen biyu hanci ƙasar isra'ila da kuma falastinawa masu cin gashin kansu daura da juna da kuma shawarar kasashen larabawa dangane da rikicin gabas ta tsakiya da sauransu inda iran tana kara jaddada matsayinta na cewa shirin samar da kasashen biyu ba zai taɓa warware matsalar ba a ra'ayinta hanya tilo wacce ta dace da warware wannan matsalar ita ce wato kafa ƙasar falastinu guda wacce aka kafa ta ta hanyar referendum ko kuma zaɓen raba gardama wacce aka gudanar da ita daga tsarin demokuraɗiyya referendum wacce dukkanin Falasɗinawa na ciki da wajen ƙasar suka amince da shi don haka tare da wannan ra'ayin ƙasar Falasɗinu mai babban birni a gabacin birnin kudus kawai na kan iyakar shekarar 1967 ba ra'ayinta ba ne da kuma duk abin da yake dangantaka da wannan tunanin dangane da ra'ayin amincewa da samuwar hamji ƙasar isra'ila da ya zo a cikin wannan jawabin bayan taro iran ba ta amince da samuwar wata ƙasa mai suna isra'ila ba har ila ya jura musulunci ta iran tana ganin falastinawa suna da haƙƙi kamar dukan ƙasashen duniya masu 'yanci wanda kuma suke ƙaunar zaman lafiya su yi amfani da dukkanin hanyoyi da ya sawwaka a gare su don ƙwace ƙasarsu daga hannun 'yan mulkin mallaka wanda suka mamaye ta wannan kuwa duk tare da dirar mikiyar da sojojin mamaya suke masu a kowace rana a ƙasar ta falastinu wanda haka wajibi ne ga sauran ƙasashen duniya su tallafa wa falastinawa a kan wannan al'amarin hatta bisa dokokin ƙasa da ƙasa hakan ya halatta sai dai duk taimakon da za a ba wa falastinawa to dole ne ya zama taimakon da falastinawan su da kansu suka amince da shi ne dangane da sanya amurka a matsayin mai shiga tsakani kuma don warware rikicin kasar falastino iran ta yaba da irin kokarin da kasashen masar da qatar suka yi na samar da tsagaita buɗewa juna wuta don rage wahalhalun da falastinawa suke ciki tehran ta yi imani kan cewa amurka ce take goyon bayan hamjin kasar isra'ila akan duk ta'asan da sojojin yahudawan suke aikatawa kan falasɗinawa a tsarinta na harkokin waje da kuma a aikace tare da hakan jumhuriyar musulunci ta iran ta imani kan cewa amurka ba za ta taɓa zama mai shiga tsakani tare da kwatanta adalci da kuma rashin ɗaukar ɓangare a wannan rikicin ba tunda ta riƙa ta ɗauki ɓangare don haka muna fatan ofishin maga takardar taron ya yi la'akari da wa'annan al'amura wa'anda jumhuriyar musulunci ta iran ta ambata dangane da jawabin bayan taro na kasashen musulmi da aka gudanar a birnin doha na kasar qatar a ranar litinin 15 ga watan satumbar shekarar ta 2025 wa'annan su ne dai al'amura da jumhuriyar musulunci ta iran bata amince da su ba a cikin wannan jawabin bayan taro sannan kafin haka jumhuriyar musulunci ta iran ta bayyana wa'annan al'amura tun kimanin shekaru hamsin da suka gabata inda bayan kafa jumhuriyar musulunci ta iran shekarar 1979 sai aka kori hamci kasar isra'ila daga tehran sannan aka miƙa wa ƙungiyar plo wacce take wakiltar falastinawa gaba ɗaya a lokacin tsohon ofishin jakadanci mai kasar isra'ila da ke nan birnin tehran sannan tun lokacin ne dai jumhuriyar musulunci ta iran take tallafa falastina da abubuwan da suke bukata gwargwadon abin da za ta iya jumhuriyar musulunci ta iran tana taimakawa kungiyoyin jihadin islami da hamas da horon soje da kuma tarbiyyantar da mayaka don kare kansu daga yahudawa 'yan mamaya har suka kai ga inda suka kai a hali yanzu har ila yau saboda wannan matsayin da jumhuriyar musulunci ta iran ta dauka tun kimanin rabin karni da ya gabata to manya-manyan kasashen duniya sun takura mata har sukan fada mata da yaƙi a wani lokaci amurka ta yi ƙoƙarin kifar da jaririyar jumhuriyar musulunci ta iran ita tare da sauran ƙawayenta sun ingiza saddam husaini na ƙasar iraki a lokacin wanda ya ɗora ƙasar iran yaƙi na tsawon shekaru takwas ba tare da samun nasara a kanta ba sannan an ɗora wa ƙasar takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin wannan zamani saboda matsayinta akan falastinu da kuma hamshe ƙasar isra'ila amma sun kasa kaiwa ga manufofinsu har ila hamci kasar isra'ila tare da amurka a baya bayan nan sun farwa kasar iran da yaƙi na tsawon kwanaki goma sha biyu ba tare da shi ma sun sami nasara a kanta ba yan ta'adda masu samun goyon bayan wa'annan kasashe sun kashe iraniyawa kimanin dubu saba'in a cikin wannan lokacin don haka da yardan allah sai falastinu ta sami 'yancin kanta daga hannun wa'anda suka mamaye ta kuma 'yan mulkin mallaka. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahajul Balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da wadubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Azizzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu. har ila yau dai sheikh azazzaki yana cikin bayani ne kan kalaman amir mumunina alaihi salam dangane da aiko annabawa da Allah ya yi ga bayansa. A cikin bayanin da Amil Muminin salam ya yi kan wannan batu ya bayyana annabawa a matsayin fiyayyu daga cikin talikai ma'ana mutane ne amma waɗanda Allah ya zaɓa kuma ya fifita su saboda cancantar su da haka domin kuwa Allah baya aiko wani annabi a cikin wata al'umma sai wanda ya kasance mafifici ta dukkan fuskoki da hakan ya haɗa kyawawan halaye da nisantar da aikata munanan ayyuka waɗanda al'umma suke aikatawa wanda hakan ne ya sanya mutane sukan yi shaida kyawawa ga annabawa tun kafin aiko su amma bayan aiko su ne mutane kan samu canjin ra'ayi dangane da su wasu su yi imani da su waɗanda a mafi yawancin lokuta su ne masu ƙaranci sauran mutane kuma su ƙaryata su kafirce da saƙonsu malam zai ci gaba da bayani daga inda ya tsaya. Wasallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibi kulubina wa shafi'i zunubina Abul Qasim Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibina tahirin al-ma'sumin sima baqiyat Allah fi ardi sahib al wa zaman aw ahmalahu fida. To muna nan dai a ginshiƙi na uku na shikashikan imani. wanda ke shine nubuwa to a baya mun ɗauko bayanai dangane da hikimar aiko annabawa wadda kamar yadda ke hajjul balaga to akwai wani janibi dangane da su annabawan su annabawa mutane ne amma ba kamar sauran ko su irin mutane ba saboda su ne wa'anda Allah ta'ala ya fifita ya ba su amanan aiko da sako saboda haka ya ahala su ga aikin da ya zaɓe su domin su yi don haka sun bambanta da sauran mutane ta janibobi daban-daban za mu ɗauki wani janibi wanda amirin mumin ya ƙarfafa shi ana a cikin huduba ta 93 na nahajul balaga amirul ne ya cewa fastawda'ahum fi afdari mustauda wa aqarrahum fi khayr mustaqar تناسختهم قرائم الأصلاب إلى مطهرات arham kullama مضى minhum salafu قام minhum بدين الله خلف ma'ana ahun fi afdari mustawda ya ajiye su a mafificin ma'ajiya ma'anan ma'ajiya a nan shi ne tsatso na ubanni wato kowane uba ah, wanda ya haifi annabi zai kasance fiyayyen uba ne wa qarrahum fi khair mustaqar ya kuma tabbatar da su a mafificin matabbata ma'ana matabbata anan shine mahaifa wato kuma in ya ciro daga tsatso zuwa mahaifa zai kasance daga mafificin tsatso ne ya zuwa mafi alkhairin mahaifa tanasahathum kara'imul aslabi ma'anan tanasahathum tanaqalathum kara'imul aslabi mafi karimcin tsatso kenan wato tsatso eh, shine ta hanyar uba kenan mafi karimcin ma'ana ubanni ila abaharatil arham ya zuwa mafi tsarka kan mahaifu wato wannan kamar bayanin bayani wato ana ciran su daga uba zuwa uwa sai su fito wato ainihin daga tsatson uba a kai ga mahaifan uwa sannan kuma annabi ya fito to haka nan tun dama can akwai eh, hasken su wanda ke ciruwa daga uba zuwa uwa a haifi wani sannan kuma daga gare shi ma zuwa wata uwa a haifi wani haka da har a zo ga kowane annabi to kowanne daga cikin waɗannan adamawan ya fito ne daga uba karimi daga da kuma uwa tsatsarka kullum ma maza minhum salafun kama minhum bidinillahi khalaf duk lokacin da magabata suka shuɗe daga cikinsu to magada sai su tsaya da addinin Allah daga cikinsu wato lokacin da suka wuce sai a sami magada ba a samun wani lokaci da za a samu babu hujjan Allah kenan a doron ƙasa to dangane da wannan ne za mu so mu ƙara 'yan bayanai wato don a fahimci abin da amirin yake nufi sosai a cikin ma'anar huduba ta aminu muminina dukkanin annabawa suna da nasaba mai tsarki ma'ana tun daga nasabar iyayensu har zuwa kansu mutane ne salihai kamar yadda yake ga nasabar mazun Allah sallahu alaihi wa alihi wa sallam ga malam da ci gaba bayanin batun cewa ta nasu imar asala da ɗin ko kuma batun farko ma batun fassal da ahun fi abdad mustaza wa qarahum fi khair mustaqar yana nufin kenan ainihin ma'ajiyansu na tsatso da matabbatansu na mahaifau duk zaɓaɓɓu ne kamar Allah da Allah ta yake cewa cikin alƙur'ani shi a kun min nafsin hidatin fa mustaqarrun wa mustauda wannan kalmar mustaqar da mustawda ne amirul mu'minin alaihi salam nan yi amfani da wayannan kalmomin a cikin maganarsa mai hikima cewa ainihin daga matabbata ma'ajiya zuwa matabbata kai ka ce ainihin an aje annabi ne a tsatson wani mutum sannan kuma daga tsatson na aka cire shi zuwa ga mahaifar wata tsatsar kan mace sai aka fito da shi haka ma iyayensa da suka gabata tun daga adamu har zuwa gare shi ta nasatu mukarramul aslab ila mutahharatil arham wato ainihin suna ciruwa daga sulbi mai karimci ya zuwa rahim mai tsarki wato ma'anar tsarki anan tsarki daga zina wato kenan duk su ya'yan aure ne aure kuma sahihi da kulli sahihi wato ma'ana kulli sahihi hatta auren ma dole zama aure ne wadda shari'a ta yarda da shi hatta bai sami wani abin da ya bata shi a lafazi ba ko aka yi ko taku da hushubha ba ko kuma auren da yake sahihi a ganin al'adun wasu amma ɓatacce a shari'a musulunci ba a duk cikansu 'ya'ya ne na aure sahihi irin na shari'a kamar yadda aka samu ruwaya ta hanyar ama suka roito cewa amirul mu'minin alaihi salam ya ce ya ji daga annabi rahama sallallahu alaihi wa yana cewa dangane da fassaran fadin Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum manzo ya zo muku daga cikinku sai ya ce suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce ma'anan min anfusikum nasaban wa sihiran wa hasaba laysa fi abi fi abai min ladun adama safa wato min anfusikum kuma yana nufin ta fuskacin nasaba nasaba ta wajen uba ke da sikar ta wajen surukuta ke da kuma da hasab kuma ta wajen ɗaukaka kenan na girman gida ya ce laisa fi aba'i min adam adama saba babu zina a cikin iyaye na tun daga adam kullu na bi ka duk cikanmu daga aure ne ha kuma suka ce arwato kalbi yana cewa ka na nabi sallallahu alaihi wa alihi hamsu mi'ata um ya ce na rubuta uwaye jami'in uwaye a da hausa da iyaye da akan hada hadda maza amma umma hata yana nufin uwaye mata in muna iya cewa ko uwanni Don da iya da uwa kai nan ce duk mata ne kuma bahaushe in ya ce uwa kan mashi jami'in ya ce uwaye amma yana hada hadda maza to anan dai yana nufin jami'in uwanni kenan ya ce ya ji rubuta uwayen annabi ɗaya bayan ɗaya har uwa ɗari biyar ya ce fama wajattu hinna sabahan wala shay'an mimma a alaihi ahlul jahiliya ya ce ban sami ko ɗaya daga cikin sun sami zina cikin su ba to ai kowace kowace ainihin aure ta yi sahihi ba kuma wani abu na abin da aka san jahiliya suke akai wato kamar irin auren muharrama ko wani auren da bai cancanta bai sa shari'a duk aure ne ingantacce shi kalbe ke cewa shi ya bincike har uwa ɗari biyar na annabi sallallahu alaihi wa wannan akwai adurrun mansur da a shafa bita ribe. hukukil mustafa na alqadi iyar wanda kuma ce wannan an ruwaito ne ta hanyar amirul mu'minin ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi to kuma da yake lokaci yana hararan mu a gurguje za mu tsaya a nan sai idan a gaba za mu dora akan batun tsarkin asali na annabawa insha Allah wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa alihi jalali يا ذا ya والإكرام jalali ذا الجلال ya يا jalali الجلال والإكرام to jama'a masu saurari da wannan sharhi a kan kalaman amirul muminina alaihi salam daga shek ibrahim yakub ya jagoran haka musulunci a najeriya ne kawo karshen shirin na yau godiya ta musamman ga sheikh ibrahim yakub zazzaki a madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Thank you. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بدخيم مشاع أخت عسرية خمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفيها شعونها بين لومي على قل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز شدور خوزر میشه آشش و خمیشیم آد شوه و اسریم لفی هشا